أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu bangare na biyu na wannan daura a yau yini na uku lokacin da za mu karanta littafi na uku shine ne ƙasidatu unwanin hikam wacce al’allamatu abulfaksin buski rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ajiya da izinin Allah mun samu mun karanta baituta guda goma daga cikin waɗannan baituta na al'imam abul busti mun yi alkawari cewa za mu ka haddace su a yanzu abinda za a yi shine maza su karanta zalla duka bismillah هذاك تقوى الشريعة بصوت واحد رفعا وخفضا بدعا وختما عنيزا سيقبارا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم العلم والإعانة لي فؤادا عن الدنيا وزينتها زعل فؤاد عن الدنيا وزينتها وغفران جميل ما بسم الله on. malamai wasu sun ba da shawara eh, an aiko mun aka ce wai a rika biyawa saboda in an yi mai jan baki sai ya ja sai ya amsa wai ya fi saurin sawa a haddace ban san sakon daga suwaye ba <laughs> ta yi shawarar? to bismillah ibn hussein bismillah وكن على السبيل من كان للعبد سلطان عليه ولا وما على نفسه بالعنف سلطان وكرنتا هكا فارو دغه فقره شينا فاروسي وكن على وكن على الفهم يعوانا به وكن على الفهم يعوانا به فإنه كن على الدهر معوانا لذي أمل يرجون ذاك فإن الحر معوان أبايا وإن أساء مسيء فليقل لك في أغوض زلته صفح وعنوان بيتي نقوم عليه بياني كيف يعامل المسيء كيف يعامل المسيء يا أكي مؤاملة دا وندي موننا مكة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم للإنسان عدوان عدو ظاهر من الإنس وعدو باطن من الجن ولنن آيين ذكر باكي في سقي بياني أكن كيف يعامل العدو الظاهر الذي يرى وكيف يعامل العدو الباطن الذي لا يرى idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun halim amma sai ce me wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'iz billah shi sai dai isti'aza ba abin zaka iya masa amma a cikin mutane wanda kake ganin ya muna na maka to kyautata masa sai ya zama sirkinka فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد سيدا ويزما مجمع شنك وانت يكي أو فعلا أودنونا مكسويا شيني حميد دم وننتي يشي أبيتي نشائي وكن على الدهر معوانا لذي أملي وكن معوانا المعوان سيغا شيء مبالغة سيغا شيء مبالغة تموعي sai a ce معوانا معوان me yawan taimako kaman yadda harshe da ya cika surutu sai aka ce masa miqwal duk da wasu suna ganin cewa miqwal din ismul ala ne ismul ala ne ala wazni miftah to amma daga cikin sirrul mubalagha akwai mif'al so da nan ai kathira ce kamar yadda mai zuhudi ya ce maka كثير مؤو لتم حسنات كلامي وفي من يرتدي كدمي لتعي قال نيكو كثير مؤونتي duk da waccan da hamza ya same una ɗaukan nauyin mutane shi yasa suke تأتي المعونة من تأتي المعونة من الله على قدر المعونة تأتي المعونة من الله taimako na zuwa daga Allah ne ga mutum ala qadril ma'una gwargwadon yadda yake daukan nauyin mutane ma'una da hamza ɗaukan nauyi ce na saqulat alayka ma'unati inni araha wahiya fafrah fa inni zahibun mutawajjihun fi dahiya kaga saqulat alayka ma'unati ma'una bil ayn taimako to me yin taimako da yawa sai a ce masa ne mi'wan mai yawan taimako ai kathira al'auni wal musa'ada mai yawan taimako to wa kun ala dahr mi'wana ka kasance a cikin zamaninka mi'wanan libi amali ga duk mutumin da ya kasance yana da buri to ka zama kana taimakonsa wajen cika burinsa idan ka fahimci wani yana da burin ya zama malami to taimake shi ya zama malami in ka ga yana da burin ya zama mai dukiya kai kuma kana da dukiya kana da hanyar da zaka tallafa masa har Allah ya sa ya zama mai dukiya tallafa masa yarjuna daka fa innal hurra wanda zai zo wajen ka shi din nan zuwa amalin din yarjuna daka wanda yake fatan ka bashi wani abu na kyautarka annada aljud eh. fa innal hurra mi'wan fa innal hurra mutumin da ya zama da mi'wanu to me yawan taimako ne lafazin al-hurr asali ziddu al-abd al-hurr 'abdun in طمع والعبد حر إن قنع الحر عبد إن طمع والعبد حر إن قنع ɗa yana juyewa ya zama bawa idan ya zama mai kwaɗayi ko shi kuma bawa yakan juye ya zama ɗa idan ya zama mai kana'a mai wadatar zuci ko eh. fa kam hurrin ya ƙumu maƙama abdin wa kam abdin ya ƙumu maƙama hurri juyawa wa kam abdin ya ƙumu maƙama hurri wa kam hurrin ya ƙumu maƙama abdin ko to kaga shine wannan to alhur kuma balarabe yana amfani da shi كريم kulli rajulin karimin azimin أنت حر إن صدقت أنت حر إن صدقت أي أنت كريم وعظيم إن صدقت وأنت عبد إن كذبت ذاك زمباوكم إذا كي الحكم تكفيه الإشارة والعبد لا يقرأ إلا بالعصا kaga dinnan alhurru kenan saboda haka alhurru na zuwa da ma'anar da diggul abd sannan yana zuwa da alhurru bi ma'ana al-insani al-azim al-insani al-karim mutum mai girma mai karamci saboda haka fa innal hurra mi'wanu ay fa innal insana al-karim al-azim mi'wanu ay kafi'u al-ma'unati wal wal musa'ada saboda haka nan kaga yana umarni da taimako washdud yadayka bihablillahi mu'tasima fa innahu ruknu in khanatka arkanu washdud yadayka ka hannunka da karfi bihablillahi wajen rike igiyar Allah mu'tasiman ka rike ta sosai wa tasimu bi hablillahi jami'a ai tamassaku ce fa innahu ruknu domin Allah shine ginshikin da ake dogaro da shi nan ba ya ce sunan Allah a rukunu ba ne babu ikhbari ne hausa min babu tasmiyati wal wasfi eh. kamar yadda kake cewa inna Allah huwa shay'ul ma'bud haqiqatan ko inna Allah huwa shay'ul ma'bud bil haqq ayadullu hada ala anna min asma'illahi ta'ala shay'an la babu al-ikhbari awsa'u min babu al-wasfi wat tasmiyah ba da labari game da Allah ya fi yalwa a wajen malaman aqida fiye da sa ma Allah suna ko kuma siffanta shi fa innal wasfa la yutlaqu ala Allah illa idza kana mawjudan fi kitabillah shi yasa wasfu ta'ala amrun tawqifiyyun wa tasmiyatu ta'ala amrun tawqifiyyun ba wanda yake sa ma Allah suna ba wanda yake siffanta Allah amma ikhbari daban nan labari yake bada ba fa innahu ruknu Allah shine ginshikin da za a dogara da shi in khalat ka arkanu idan dukkan sauran ginshikai sun yaudare ka ka riki wannan ya zama maka kafa wala wala wala ne wala hmm? tsuntsuwa ce wata ne tsuntsuwa ko to ka ji mashin lera daga jin sunan kai ka san akwai damuwa mashin lera eh? to sai haushe ce ka kama kafar wala abinda ake ka kama ta zai ta tsinki zai ta baka ko to jamil eh, hasbiya fa a ƙasƙanci ko a girma yanzu wala ma ta fi ashe to a dama cewa ake ka kama kafa kuciya to ga dai sunan ala ayyati halin wala tsuntsuwa ce kuma ba haushe ya amfani da ita ne domin ya nuna wahalinta ko hiya wahina kushine ce washhud yadayka bihablillahi mu'tasiman kamar hannunka da ƙarfi hannayenka ka rike sosai bihablillahi ga igiya Allah mu'tasiman ka rike ta da gaske fa innahu ruknu in khanat arkanu Allah madaukakin sarki shine wanda za a dogara da shi idan sauran waɗanda ka dogara da su sun yaudare ka ko يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تدف تجاهك إذا استعنت فاستعن به إياك نعبد وإياك نستعين هذه تشي قاعدة وأن أباجا أكيدا مالا البصري أو الفتح البصري كرمتك من يتق الله يحمد في أواقبه ويقضي شر من عز ومن هاد من يتق الله هو ان يتقوى التقوى الايمان بالتنزيل كو الايمان بالتنزيل والعمل بما يرضي الجليل حقا تقول جواب في سيدنا الياسي السقة التقوى أن تعمل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وأن تترك معصية الله على نور من الله وسك شيء التقوى ألا يجدك الله حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك عبد الله بن مبارك خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فحيتك فحوتك وعمل كما فوق عرض الشوك يحذر ما يرى للتقوى وسك شيء التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي التقوى كينا شيء تقوى بعد فترة هوسه takwa ba tsoron Allah ba tsoron Allah juz'un min at-taqwa wani yanki ne daga cikin takwa amma ba shi bane taqwa al-khawf min Allah shine tsoron Allah ko khashyatullah ko ar-rahbatu min Allah sune tsoron Allah lakin at-taqwa ashmalu min hadi mun gane aiwatar da duk abinda Allah ya ce kayi da kuma nisantar abin da Allah madaukakin sarki ya hana ka na aqida na ibada na mu'amala na akhlaq gabaki daya to shine ake ce masa at hmm shi yasa ake hada shi da imani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun malai ibn taymiya yace man kana lillahi man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliya shine tarihin wali al-mu'minu at-taqiyyu huwa al-wali man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliya shine wanda duk wadancan ta'arifat din na takwa eh man yattaqillaha duk mutumin da ya tsara dokokin Allah yayi ma Allah takwa yuhmad fi awaqibihi to zai zama abin yabo a sakamakon sa awaqib jam'u aqiba abinda ake ce ma aqiba shine ma yali amraka abinda yake biyo abinda kai ma yali amalaka shine ake ce masa aqiba ai shi yasa ake ce ma da aqib aqib aqib aqibun danka kenan eh shi yasa sai kaji suna cewa a tarihin malamai in kana kai ta tarajim sai su ce ne walam yu'aqib kal khatib al-baghdadi yaqulun walam yu'aqib ya mutu bai da da al-imam al-bukhari sai su ce walam yu'aqib dhakara bai bai bada namiji ba lam yu'aqqib to abin da ake ce ma aqiba shine abin da zai biyo abin da kai a baya shi ake ce masa aqiba aqiba sun ai shi yasa sakamako na azaba sai aka kira shi da me iqabun mu'aqabatu uqubatun uquba na zuwa ne ba da me ba da aiki ko ba ka bane sai mutum ya aiki sannan za a masa uquba wa yakfihi sharra man azzu wa man hanu sannan takwa Allah zai sanya ta zama sanadiyar kare mutum daga sharrin man azzu waɗanda suka zama sarakuna shugabanni ba za su iya cutar da shi ba azzu kenan ko masu dukiya a na kanu a izzata wanda suka zama maɗaukaka ba za su iya cutar da shi ba wa man hanu haka nan talakawan gari ma wanda suke da kaskanci ba za su iya cutar da mutum ba yana da takwa kai da ka kama kariya ai shi yasa suka ce at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina azabillahi abin nan himayatan ko wiqayatan at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayatan ka sanya shamaki ka sanya kariya tsakaninka da azabar Allah shi ne daga cikin tarifar da aka ba ta waki to da ka takawa tun a duniya mutum ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja eh, duk mutumin da ya takawa sai Allah ya bashi mafita ba yadda za a yi mutum ya takawa kuma Allah ya bashi mafita in dai kai takawa to Allah madaukakin sarki zai baka mafita Sau da, ka wannan wasiya ce bi taqwa ya ce man yattaqillah fi ce yuhmad jawabu shaykh kenan shi yasa ya sa shi a matsayin majhul ya sa shi a matsayin majzumi yuhmad man yattaqillah yuhmad kaga jawabu jawabu shaykh kenan sannan sai ce wa yakfihi asali yakfi ne dama fi'lun mudafun majzumun مبني آه، في فعل مضاف مجزوم ما علامته إذا كان إذا كان فعل مضاف معتل الآخر إذا كان مجزوما يكون بإيه؟ بحذف حرف العلة فعل مضاف معتل الآخر إذا كان مجزوما ما علامة جزمه حذف حرف العلة ويحكي سو ذاك عطفيني أكن يحمد من غاني من عزوا ومن هادوا من استعان بغير الله في طلبه غاية التوحيد وإذا استعنت فاستعن بالله من استعان بغير الله تو ليجيني متي مكوبا لألا با في طلب أسكني من ولا أو لفظ استعان لفظين من بن شعوى فيلين من بن شعوى يأتي متعديا ويأتي لازما إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين الواو وعطف إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نفس مفعول به مقدم نستعين فيل مضار مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير استقديره نعم فكأنك تقول إياك نستعين إياك قال فيه مين منا متعدي تعدى لواحد نعم. سنا ويأتي لازما سيزمني يتعدى بحرف الجر استعن بالله فاستعن بالله وإذا استعنت فاستعن بالله استعان بالله nan malam da me ya zaba ya zaba an ya ta'adda bi harfin jarri ke man ista'ana bi ghayri Allah fi talabi kaga man ista'ana bi ghayri Allah ba man ista'ana ghayra duk wanda yake ba da Allah ba fa inna nafirahu ajzun wa khizlan to wanda zai taimake shi shi ne ajazun gazawa gazawa ita ce mataimakiyarsa za ka samu taimako a gazawa ita gazawa ce fa mataimakiyarka ajazun fa inna nafirahu ajzun wa khizlan sannan khizlan shine tabewa abinda ake ce ma Shi ne kazata wani zai iya maka wani abu amma karshe sai ce hazada shi ya sa Allah sallallahu alaihi yake cewa wala yakhdulu المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله لا يخذله أي لا يتركه لغير مساعدة في المكان الذي أو في الموضع الذي يطلب منه مساعدة مسلمي بايا قال مسلمي أن دي ya kamata الخذلان taimake shi alkhidlan shine kin ناصره عجز وخذلان إذا كان العجز والخذلان ناصر أحد هل يكون منصورا لن يكون منصورا أبدا كيف ينصرك العجز وكيف ينصرك الخذلان فإن ناصره عجز وخذلان to kaga nan saboda بالاستعانه بالله وعدم الاستعانة بغير الله شيء سامع لما مسكتي من أنواع الشرك أقول الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا إيه؟ إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان من كان للخير مناعا duk mutumin da ya zama yana hana alheri falaisa lahu alal haqiqati to wallahi ba zai zama yana da ɗan uwa ba sannan ba zai zama yana da abokanai ba akhdanu jam'u hidin la in kuntu muhtajan ila al-ilm innani ila ila ila al-jahl fi ba'd al-ahayin ahwaju wa li farasu lil-ilm bil-ilm muljamu wa li farasu lil-jahl bil-jahl musraju فمن رام rama taqwini fa inni mu'aqawwam wa ma kuntu وما al-jahl الجهل wa sahiba ولكنني أرضى به حين أطعش قال خدمة الخدم الصديق ولا متخذي أخدان أخدان أخدان أي أصدقاء شيء زاي مع سلا رسم زمني جزات فسر جيل فرنش هو بوي فرنش هذا شيء صديق وصديقة الله ربا مدرس صديق وصديقة خدم كينا to za ka zama ba ka da abokanai ba ka taimako to ba za ka ba wanda zai zauna tare da ka wannan hakika ce ko kuwa hakika waqi'iyya duk mutumin da yake hana alheri to ba zai zama yana da yan uwa ba ومن يك ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذم منه ومن يك ذا مال duk wanda ya zama yana da dukiya fayabkhal bi malihi sai ruwa da matsayinsa da dukiyarsa yustaghna anhu wa sai kowa ya kyale shi a wadata daga barinsa kuma aita ta zage shi aita ta tsine masa albarka sannan almal aljahu bi manzilati almal in kana da matsayi wani yana buƙatar ka sa mishi hannu ya samu wani abu ko ka bashi tarkiya ko ka zama masa giranto kaki daidai yake da yazo ka ce ba daidai yake da zo ya ce ka shi, kuɗi ka ki shi. ba su da bambanci ai suna cewa abutan mam yana cewa man wa abin nan wa man asda ka sani a man asda ilayka sani'atan min jahihi faka annama ka sani asda ilayka sani'atan min mali duk mutumin da ya maka amfani da wani abu na matsayinsa to daidai yake da ya ɗau kuɗi ya baka kana da damar da zaka bashi tazkiya to rubuta mishi tazkiya kana da damar da zaka ce ka kira waya ka ce wane ne a dauke shi ya cancanta in bai cancanta ba ka ce a dauke shi ka kira waya kawai zaka yi ko kuma ka sa masa hannu ka bashi je ka ce ka je ka kai musu ka daidai yake yanzu ya ce ga mama shi nan asibiti an ce a kawo dubu ɗari sun ba a kawo ba kwana biyu za ta mutu ka ce ai ba za ka bashi ba ta mutu ba su da bambanci da aljahu da almanu duk matsayin su daya daga kowa da inda Allah ya aje shi mun gane to shine wannan man kana lil khairi manna'an falaysa lahu al haqiqati ikhwanun wa da man jada bil mali malan nas qatibatan ilayhi duk mutumin da ke kyauta da kuɗi to sai mutane gabaki ɗaya sun karkato zuwa gare shi ra'aytun nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa anhu an-nas qad jalu ko ba haka suka ce ba ra'aytun nasa qad zahabu ila man indahu zahabu wa man la indahu zahabu fa anhu an-nas qad zahabu ko ra'aytun nasa qad faddu ila man indahu fi dhahra ومن لا عنده في الضح فعنه الناس قد فضوه ko ba haka bane so daga sun ce wai almalu sunniya malan ya annan ta tamilu ilai ko ba haka ciya ne, wai an kira malu dukiya da dukiya saboda zuciya na na karkata zuwa gare shi to so da ka ban jada bin bani malan nasu qatibatan ilayhi wal malu lil insani faddan kuma ka sani ita dukiya fitinan mutun take fitina ce ga me ita sannan fitina ga wanda ake ba eh domin in an ce fitina jaraba an jarrabi mai dukiyar da dukiyar sannan an jarrabi wanda ba ita da ba da ita da kanta saboda haka nan yana wasiya zuwa ga al-jud ka zama mai kyauta Eh, a cikin mutane zukata na son mutum mai kyauta in aka ce kai mai kyauta ne duk mutane za su zama suna son ka man salama an-nas yaslam min ghawailihim duk mutumin da ya zauna da mutane lafiya to yaslam min ghawailihim zai kubuta daga sharruran su ghawail jam'u ghaila al-ghaila ash-shar shar ghailatu shar shi yasa suka ce ma suka ce ma wannan wannan gawa da ake a tatsuniya gawa idan ta gawa a ce ta yi meye ake cewa bayan fata jazakallah fatalwa suke ce ma fatalwa gawu al-ghul ko akwai ta eh? to ai ni na ce tatsuniya <laughs> ko ka gani ko hmm. imul qaisi ai ya faɗi da yake cewa yake cewa fa asbahtu ma'shuqan wa asbaha ba'luha alayhi alqatam sayyi'a adh-dhanni wal bali يجد غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتاله أيقتلني والمشرفي مضاجعي والمشرفي مضاجعي ومسنونة سوء كأنياب أغيوالي كأنياب aghwali ko aghyali ko to su ne kaga shi za ake cewa saboda a aqidar balarabe tana da tasiri kuma tana cutar aqidar balarabe ta da wa asha wa huwa qarihul ayn jazlan sannan kuma duk mutumin da ya zauna da mutane lafiya wa asha zai rayu wa huwa qarihul ayn idan shi fes idan balarabe ya ce karihul ain idan ka cikin sanyi yake idan ka ba zai rika zafi ba wato ba za ka yi kuka ba ke eh. aminta lamma aqamta na bainahum wa nimta law maqarir al'ain haliha in ji hafiz ko a cikin a wara a wara'a sahiba kisra ko an ra'a umara bainar ra'iyyati adlan wa huwa ra'iha فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يحكيها أقمت عن أبنا أبنا وصغرت لما أقمت العدل بينهم ونمت نوم قرير العين هانيها قال كرير شين إذا كي إيه ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما شين قرة أعين تنين زوجي تنين إدو وعاش وهو صغير العين جذلان جذلان أي فرحان من فرنشك جذلان أي فرحان من فرنشك من كان للعقل سلطان عليه جدا وما على نفسه للهرد سلطان man asha sultanun lil aqli alayhi duk wanda ya kasance hankali ne ke jansa shine jagoranta, to gada sai waye gari wa ma ala nafsihi sultanun lil hifz zai zama a ranka babu wani kwadayi baya jansa in ya zama kana da hankali hankalinka kana aiki da shi baka tasa hankalinka kana kallon shi a gabanka ba a'a ka sa shi a gaba ne ya bi ka akwai wanda sai su ɗauko hankalin su je su aje shi kawai su ta kallon shi haka ko kuma su ce a baya za su tashi ya biyo su hawa kuma ta zama a gaba shi hankali sa shi ake yi a gaba sai maka jagora shi yasa hatta a nafsi aikinsa shine ya gano maka nafsi ba yi nafsi ba hankali bai sai ya nafsi ba sai dai ya fassara maka nafsi yana fassara nafsi shi yasa yana da iyaka akwai inda zai je sai ce a'a wannan kogi ne a nemo kwale-kwale ba zan iya tsallakawa ba mun gane sau da ka a rayuwa ga baki dai hankali yana da tasiri mutum ko addininsa ko a rayuwa ga baki daya to man man kana lil aqli sultanun alayhi duk wanda ya kasance hankali shi ke masa jagora a rayuwarsa gada zai waye gari wa ma ala nafsihi sultanun nafsi zai zama ransa babu wani kwaɗayi ba zai masa jagoranci ba sultan mai jagoranci sultan shine mai jagoranci a nan mun gane duk wanda hankalinsa ke masa jagoranci to kwaɗayi ba zai ja shi ba eh, kwaɗayi ba zai ja shi ba shi ko kwaɗayi bahaushe ya ce in ya ɗauke ka ba inda zai aje ka sai a tashar wulakanci eh, sai a tashar wulakanci duk wanda ya hau motar kwaɗayi to ba inda za ta sauke shi sai a mai sai a tashar wadakanci da kaskanci eh, sau daga kwaɗayi bala'i manzala su sama ya kamanta mutumin da ya zama mai kwaɗayin dukiya mai tsananin kwaɗayin dukiya da matsayin mai da mutum da da da kyarkeci kyarkeci mayunwaci da aka sa shi a cikin garken shi garken tumakai wace irin ɓanna ce ba zai musu ba to haka mutum yake alharis alal ma su daga bala'i الحريص على المال شيني إذا اشتد إذا اشتد حرصه على المال سمي شحيحا وسقم شهيدا شهيد موتي مالا ابن رجب الحنبلي يجي شحيح با بخيل يا أبو بخيل شحيح شين الحريص الشديد على المال wanda zai sa yanzu ka ki dinafin dinnan da ake wannan kidnapping din da ake da fashi da ake da waye da waye duk ya jawo shiddatul hirsi ala al Ita ce ta ci wannan tsananin kwaɗayi. shi yasa sai mutum ya samu a ce sai an bada miliyan arba'in miliyan hamsin kuma wasu ana badawa amma wallahi tallahi da za ka zo bayan kwana biyar ba za zaka ga wannan miliyan hamsin din ba ina take ba masallaci suka gina ba ba makaranta suka gina ba basu ba wasu ba basu ba ubansu ba su ba ƴan uwansu ba ina suka tafi kaga bala'in ce so da kan aka sa mutum ya zama mai kwaɗayi a zuciya, to ba abin da ba zai iya yi Allah shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ta sun karu